ka je kai mai ka je ka gwada sha yanzu maganin mai na taɓa faɗa a nan amma mutane sun yi wasa da damar su ba sa yi an gane ku na taɓa gaya muku na ba wani ɗan sanda ya je shi ya yi shekara bakwai na aikin ɗan sanda bai taɓa samun promotion ba amma da ya riƙe ta yana yi a watan aka ƙara masa matsayi na Allah ne addu'ar ne ya ce Allah ne ya ce mai udu'uni astajib lakum an gane ku. wa yake da wata damuwa a nan wajen ko yana son kuɗi <laughs> duk wanda ya wannan addu'a kaga bai fita cikin kuncin da yake ba an gane ko ko rashin lafiya kake an gagara gane rashin lafiyan ko kuɗi kake so ko wata masifa ne take tinkaranka ko wani oganka ne saka a gaba in ga kana wannan addu'an abun bai canza ba to kana zaluntan wani an gane zaluntan wani na hana addu'a karbuwa ka riƙi wannan addu'an kana yin ta karka ce ba ta yi guntuwa ko yanzu ka dinka yi wallahi ka gani sha yanzu maganin yanzu wagewa jini na wuce ko ko tuka wagewa jini na wuce ko ka zanna ka dinka cewa Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zaka sha mamaki Allahumma me iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ko kasuwancinka ne yake da kunci ba customers ka gani an gane ko yawwa amin domin mu duk abin da mu gaya muku mun gwada shi ne abba kai baka je kamfani ba duk wanda ya je kamfani na kwanan nan cikin kwanakin na ya ga canji ko yawwa in ka je sai kafin minti talatin ba baka gane ba wani ma ya ce shekan amma fa da zan iya bacci awa a cikin shagona ba wanda ya zoce min cikan ka famasi amma yanzu ka je kai mini talatin ma baka gani ba wallahi Allah muka rike muke addu'a kuma mu ma dole mu baku